أجمعين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa na lokaci mai albarka yau juma'a 25 ga watan zulqada shekara ta 1435 bai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 19 ga watan tara shekara ta 2014 miladiya karatunmu zai gudana a littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu muna bayani ne akan dalilai da mai littafi ya kawo mun karanta dalili na ɗaya na biyu na uku za mu karanta dalili na hudu yana gaya mana shi mai littafin ga waɗanda suka jibinci wanke gawa ko wanke mamaci akwai lada mai girma amma da sharruɗa guda biyu amun ambaci sharruɗan guda biyu a satin da ya gabata wanda sharaɗi na biyun ɗin muke faɗin dalilan wannan sharaɗin ba zai tuna mana da waɗannan sharruɗa guda biyu da mutum in ya wanke gawa sai da waɗannan sharuɗa sun shiga kafi ya samu ladan da ake bayani a kansa daga cikin ladaddakin annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a sa masa sundus a ranan kiyama ma za a bashi wato tufafi mai lauci na alfahari ya sa sannan za a gina masa gida daidai da abin da ya gina ma wannan mamacin shi ma amma ce sai da sharuɗa guda biyu na'am sharadin farko za ka faɗa bana sharaɗi na farko shine ne to yayi tsakani da Allah na biyu ya ɓoye haifin da ya gani alhamdulillah wannan shi ne sharadi na farko ga hisnul muslim <laughs> zakallahu khairan sharadin farko shi ne ya suturta duk abin da ya gani na aibi sharadi na biyu ya yi don neman lada a wurin Allah maraukacin sarki to mu yi bayani akan ya suturta an kawo dalilai sai maganan yin don Allah shine dalilai guda shi da mai littafi ce zai kawo ya kawo guda uku na hudu za mu tashi kauluhu aidan hadisin bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wat-tamkini fil biladi wa nasri war-rif'ati fid-din ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب دليل نهلو النبي صلى الله عليه وسلم كيف hadisin da imam ahmad ya rawaito yake faɗi bashir hadhihi al'umma ku yi ma wannan al'umma bushara bisana'i da ɗaukaka wattamkini da ba su tabbaci wato zaman lafiya da tabbata fil biladi a bayan ƙasa wan nasri da samun taimako wan rif'ati da kuma samun ɗaukaka fiddini a wannan addini wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya man duk wanda yayi aikin lahira daga gare su lid domin neman duniya falaysa lahu fil akhirati nasibin to bai da sabai da rabo a lahira kenan da wannan ladan in aikin Allah sai mutum yayi don neman duniya ko aikin lahira mutum ya yi domin neman duniya to bai da nasib bai da ribo a wannan ladan da yake da ake na samu na wannan aiki wannan shine dalili na hudu kenan imam ahmad shiraito wannan hadisi da kuma ɗansa a zawa'id da eh, ibn hibban a cikin littafinsa da hakim wa qala sahihul isnadi wa wafaqahu adh wa qarrahu al-mundhiri imam hakim shi hadisi ingantacce ne isnadinsa imam adh-dhahabi eh, yace eh haka ne eh, al-mundhir shi ma ya tabbatar da wannan qultu in ji mai littafin isnaduhu ko isnadu abdullahi sahihun ala sharɗi al-bukhari ce isnadi na abdullahi sahihi na kan sharɗi imam al-bukhari dalili na biyar an abi umamata radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke tambayan annabi ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra malahu ba ni labari mutumin da ya yaƙi yana neman lada da kuma domin a ambace shi a ce jarumi ne a yabe shi me ke gare shi na lada ya rasulullah fa qala la shay'a lahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komai fa'adaha salasa marrati yana maimaita wannan so uku ba ni labari game da mutumin da ya yaƙi yana neman lada yana neman ambato yana neman yabon mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cewa bai da komi. ya sake maimaitawa na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da komai ta qul lahu sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu thumma qala inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya wajhuhu wa allah baya karban kowani irin aiki sai aikin da ya zama ayi shi don neman yardan allah kuma aka nemi allah da wannan aiki ayi shi da ikhlasi kuma an nemi yardan allah a wannan aiki shi ke ake da. lada a kansa imamun nasa'i ya roito hadisi wanda isnadi kuma mai littafi ke jayyid kama qala al-munziri dalili na shida qawluhu sallallahu alaihi wa sallam qala Allahu azza wa jalla ana aghna ash-shuraka'i an ash-shirki faman amila li amalan ashraka fihi gairi. فانا منه بريء وهو للذي اشرك الله مدوكين سركي حديثي ne kudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi Allah yake faɗi. ana agana shuraka yani shirki ni ne mafi wadatan waɗanda ake tarayya da su a wurin aiki ma'ana mutum yayi aiki don Allah sai kuma yasa duk wani ya yabe shi ko duk wani ya bashi wani abu to shi Allah ya wadata akan yayi tarayya da wasu a wurin aiki shi don in an yi don wani ya ba fa wani ya bada wani abu su sai bar ma wancan din da aka yi don ya bada Allah shi to ni agana shuraka kenan faman amila li amalan wanda ya aiki aiki irin na wanda ake neman yardan Allah ake neman lada a wurin Allah amma asharaka fihi ghairi sai ya sa wani kuma a wannan aikin ya aina kila don neman ganima ko don neman lada ko neman yabo ko neman a bashi wani abu bayan aiki da ake ma Allah ne so Allah sai ce fa min hubari ni ba ruwana da wannan aikin sai in bar ma wancan ni don ni ba na a da wani a aikin bawa shine abinda wannan hadisi yake nufi wa huwa lillazi ashraka Allah ce na bar mu wanda aka yi shirka da ni aka hada da ni a wurin wannan aikin sai an je lahira an zo neman lada sai ce a idhabu ila allazina kuntum tushrikuna ko kuma turauna ku tafi zuwa ga waɗanda ku kasance kuna hada ni da su ko kuma kuna yi don su yaba ko don su gani ku tafi su ba ku lada ni ba na ba da lada irin wannan aikin da aka hada ni da wani wannan shine ma'anan ana agana ashuraka yani shirki Allah baya mu muqasat baya wato gogayya da wani a wajen aiki da aka hada Allah da wani sai bar mu wancan din ibn majah rawaito wannan hadisi a cikin littafin az-zuhud min hadisi abi hurairata isnadinsa kuma ingantacce ne akan a sharadin muslim wa akhrajahu fi sahihi imam muslim bai ya rawaito hadisi a sahihinsa wannan ita ce wato sune dalilai da suka zo suka nuna idan mutum ya wanke gawa ko mamaci don neman yardan Allah ya yi ne don ibada ne don ya samu lada to zai samu wannan ladan hadisai da suka nuna duk wani aikin da aka yi ba tare da neman yardan Allah ba neman lada ba to babu lada a wannan aiki wannan shine dalili na shida da ya kawo a matsala ta gaba matsala na talatin da ɗaya akan wanka mai littafi ke faɗi wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila li qawlihi sallallahu alaihi wasallam an so ga wanda ya wanke gawa cima ma yayi wanka ba wajibi bane wankan an so mustahabbi ne yayi wanka amma inda bai yi wanka ba sai wanke hannunsa kawai ba za ce yayi laifi ba amma inda zai yi wanka to zai samu lada wannan wankan da yayi wannan cima. saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawabba wanda ya wanke mamaci shi ma yayi wanka wanda kuma ya dauke shi shi ma yayi alwala Abu Dawuda da Tirmizi da Ibnu Hibban da Tayalisi da Ahmad suka roito wannan hadisi daga Abi Hurairah radiyallahu anhu a wannan wa yubanu dhalika bayanan shafiyan في كتابي وبيان ذلك بيانا شافيا في كتابي الثمر المستضاب ما للتافي كيف دي أكوي أيكن ديما صحيح ابن هبان شي إمام ناصر الدين الباني الله يجيكانسا سيكرا للتافي الثمر المستضاب ce da wanda yake so ƙarin bayani akan wannan mas'ala ta an so wanda ya wanke gawa ya yi wanka to ya koma sahih ibn hibban akan wannan hadisi din da ibn hibban ya ruwaito a hadisi na 751 shi mai littafi ya yi bayani gamsace a wannan littafi da yayi ma aiki na ibn hibban ya kira shi samarul mustaqaba ya ga saka lahu ibn al-qayyim fi tadhib sunan 11 tariqan anhu wato ibn al-qayyim ya koro hanyoyi kusan goma sha ɗaya na wannan hadisi sun maƙala wa hadhihi turqu tadullu ala anna al-haditha mahfuzan ce wayannan hanyoyi suna nuni wannan hadisi hadisi ne ingantacce sabanin hadisi sha mahfuz ne don akwai mutanen da su malamai da suka yi magana akan wannan hadisi din cewa wanda ya wanke mamaci ya yi wanka wanda suka yi magana a kansa amma mai littafi ke cewa hadisi ne wanda yake ya inganta saboda hanyoyinsa kamar yadda ibn qayyim ya fara قلت وقد سهاه ابن القطان ابن القطان ما يا إنغنت حديثي وكذا ابن حزم في المحلى ابن حزم ما يا انغنت حديثي الاتافنس المحلى والحافظ ذهافذ ابن حجر في تلخيص الاتافنس تلخيص الخبير دكما الاتافنس ميزان الاعتدال دكا ايكي فدي وقال ce kai ma idan aka ɗauki hadisi aka ce bai ma bai zama sahihi ba to aswa'u ahwalihi ay yakuna hasanan mafi muni a inda za a aje shi ce hadisi ne hasan hadisi hasan kuma a malaman hadisi ana kafa hujja da shi kamar yadda ake kafa hujja da hadisi sahihi ce to iya darajar da zai tsaya kenan in ma aka saukar da shi daga kasancewansa sahih in ji mai littafi wa zahirul amri yufidul wujuba ke zahiri na wannan maganan da muka ce wanda ya wanke mamaci ya yi wanka a zahirinsa yana fa'idanta wajibi wajibcin wanka amma shi mai littafin kuma sai ya kulla mana babi da wa yustahabbu an so gashi kuma umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama man ghasala mayyitan falyaghtasil ko wanda ya wanke mamaci shi ma yayi wanka umarni kuma dama zahirinsa in babu wata garina yana daukar wajibi ne ko dauko min ruwa a buta yanzu yaron ka wajibi ne ya kawo maka in bai kawo maka ba yayi maka laifi tunda umurni ne ka bashi to kuma kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ne wanda ya wanke gawa shi ma je yayi wanka kaga umurni ne yana nuna wajibi a zahirin sa in ji abinda mai littafi ke so na so fitta mana wata ka'ida me yasa to shi kuma yayi ne sa da cewa yustahabu bayan umurni ne na annabi a baya yana gaya mana umurni annabi wajibi ne ke so shi yasa sai ya faɗi wannan wa inna ma lam ko wa innama lam menene na'am wa innama lam naqul bihi li hadithaini ce ba za mu faɗi cewa wanka wajibi bane saboda hadisai guda biyu in ji mai littafi kenan mawqufai ne wanda suke hadisai ne mawqufai ma'ana maganan sahabbai ne daya magana abdullahi bin abbas daya kuma magana abdullahi bin umar lahuma hukumur rafi amma wannan hadisan maganganu ne na sahabbai amma a matsayin maganan annabi suke shine lahuma hukumu arraf idan akwai maganan sahabi da yake zama mawqufi maganan sa ne fatawarsa ne akwai maganan sa amma kuma malaman hadisi yana a matsayin maganan annabi don abu ne da sahabi ba zai iya kirkira ya fada ba sai in ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama to maimakon ya gaya maka qala rasulullah sai kawai ya faɗi magana kaman tashi ce an gane kaman sahabi ce minas sunnati kaza daga sunna yin kaza yana nufin daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai ga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ko sahabi ce maka nuhina an kaza an hana mu muyi kaza to ko da bai faɗa baka annabi bane annabi ne ya hana su ko umirna bi kaza an umurce mu da kaza ba zai ce faɗin magana sahabi ne amma kuma hukunci sa hukunci hadisin da annabi ya faɗa saboda bai ce ba wanda ya hana su in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-awwal hadisi na farko an ibn abbas radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu da yake faɗi laysa alaikum fi ghasl mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu sai abdullahi bin abbas ke fadi babu wanka a kanku idan kuka wanke matattunku fa inna mayyitakum domin matattunku laysa bi najisin ba najasa bane fa hasbukum an tarsilu aydiyakum ya ishe ku wanke hannayenku ga abdullahi bin abbas ba zai taba faɗi wannan ba inda wancan umurni na annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wajibi yake an gane wannan hadisi imam hakim da baihaqi suka rawaito shi an ibn abbas marfu'an su daga ma abdullahi dan abbas suka rawaito marfu'an ma'ana yake annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص إمام حاكم كيف حديث إن كنت ne. akan sharhin buhari imam zahabi yake fadi haka ne kamar yadda imam hakim ya fada sai dai mai littafi ke a hadisi hasan ne kamar yadda imam al-hafiz ibn hajar ya fada a littafin sana talqisul khabir na fihi amr bin amr domin akwai wani malami a isnadin da ake kiransa amr bin amr wa fihi kalamu akwai maganganun malamai a kansa wa qala adh-dhahabi nafsuhu fi al-mizan shi imam zahabi a littafin sa mizanul i'tidal ya faɗa shi kansa ba da an saka kawala in mata fihi bayan ya koro maganganun malamai ka wannan malamin amru bin amru din su ce hadithuhu salihun hasanun hadisin sa kenan kenan kaga ba zai zama sahihi ba summa tarajja indi anna sawaba fil hadith al waqf ji mai littafi ce abinda ya sake bayyana a gare ni hadisi mawqufi ne kama haqqaqtuhu fi dha'ifa kama yadda ya yi bayani a cikin hadisansa da'ifai da ya tattara musu littafi mai zaman kansa wanda mujalladi kusan goma sha ɗaya ce a hadisu ba'ifa wal maudu'a da kuma hadisu sahiha sahiha din mujalladi zai kai goma sha shi ma al maudu'a din haka asani magana ta biyu da yake nuna mana wancan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane qaul Ibin umar radiyallahu anhu kunna naghsilu al-mayyita wato mun kasance muna wanke mamaci fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil cikin mu akwai wanda yake wanka cikin mu akwai wanda baya wanka kaga da wanka wajibi ne da ba wanda ba zai yi wanka ba to akan wannan ne shi yasa mai littafi sai kulla babin da cewa wa yustahabbu liman ghasala mayitan ay yagtasila saboda haka sun da wayannan sabbai manya-manya ne inda umarni na annabi sallallahu alaihi ya tabbata a matsayin wajibi da ba za su faɗi wannan hadisan ba da kuma dukkan sahabban sai su yi wanka duk wanda bai wanka ba sai an gaya ma annabi wane fa bai yi wanka ba bayan wanke gawa to tunda sun kasance a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wanka ba wasu su to kenan ya nuna wankan ba wajibi bane sai dai mutum yana so ya tsafta kawai shikenan sai je wanka mustahabbi ne akhrajahu ad-darqutni wal khatib fi tarihi bi isnadin sahihin kama قال الحافظ وأشار إلى ذلك الإمام أحمد فقد روى الخطيب عنه أنه خص حب ابن ابنه عبد الله على كتاب كتابة هذا الحديث شي خطيب wato ya kuraitar da ɗansa ya kai ya rubuta wannan hadisi na abdullahi dan umar radiyallahu anhu mas'ala ta gaba wala yushra'u ghasalu shahidi qatilil ma'arakati ba ana magana akan wanke gawa ba farkon matsala shine wajibi ne idan mutum ya mutu a wanke shi to yanzu yana so ya nuna mana akwai waɗanda su kuma wanke su ba wajibi ba ne sai in an so kafin a wanke su shine matsala ta talatin da ɗaya suwaye ba za a ba a wanke su in an so ko kuma ko ba a wanke su ba laifi bane ko kuma ba wajibi bane a wanke su su ce wa la yushra'u ghasalu shahidi qatilil ma'araka mutumin da aka shahidi qatilil ma'araka me yasa ya kawo mana qatilil ma'araka saboda an gaya mana wasu shahada a can kusan guda bakwai to da su sai wanda aka kashe a fagen fama shine katilul ma'araka kawai sauran shahidan da aka ambato wal maftunu shahidun wal hadam shahidun wal kaza shahidun banda su kawai katilul ma'araka ake nufi wanda aka kashe a fagen fama kamar yadda aka kashe su mus'ab su hamza da sauransu to su ake nufi wanda ya mutu a yaƙi kenan walau ittafaqa annahu kana junuban ko da kuwa yana da janaba bai yi wanka ba sai ya fita yaƙi aka kashe shi to ba za a ce bari a wanke shi wankan janaba ba an gane sai a sashi a gabarinsa a haka kawai wa fi zalika ahadithun akwai hadisai da yawa da suke nuni akan haka ne الأول حديث فرق عن جابر عن جابر رضي الله عنه دقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يكي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا فدا idfinuhum fi dima'ihim yani yawma uhud a ranan uhudu da aka kashe su hamza su mus'ab su baban jabir din abdullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya musu idfinuhum fi dima'ihim ku binne su da jinanen su a ranar uhudu walam silhun ba a wanke su ba ko annabi bai sa a wanke su ba ko bai wanke su ba wa fi riwayatin ana shahidun ala haula ni ne zan zama mai shaida zan tsaya musu a ranar kiyama luffuhum fi dima'ihim ku nade su a cikin jinanin su fa innahu laysa jarihun yujrahu babu wani wanda za a jima ciwo fillahi don neman ɗaukaka karman Allah illa ja'a wa jurhuhu yawmal qiyamati yadmi ce ya zo a ranar kiyama wannan wato raunin yana diga yana digar da jini launuhu launu dam launi launi na jini wa rihuhu rihul miski damshi kuma irin na turaren almiski kenan sai a binne su da wayannan jinanan da kayan da aka kashe su ciki ba za a cire musu ba akhrajahu al-bukhari bil riwayat al-ula wa abu daud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahahu wa ibn majah والبيهقي والرواية الأخرى له وكذلك ابن سعد في الطبقات ibn sa'ad yana da littafi a tabaqat shima ya kawo hadisi wa ziyadatu lahu wa isnaduhu sahihun ala shart muslim wa laha ay ar-riwayat al-ukhra طريق أخرى في المسند أكوي وتهنيا دا أوجه مسند إمام أحمد من رواية ابن جابر مرفوعا بلفظ دا رواية دان جابر دا لفظي لا تغسلوهم kada ku wanke su fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yawmal qiyama kowane irin wato rauni da aka ji masu zai dinga bugo da miski a ranar kiyama walam yusalli alaihim annai bai musu salla ba wa isnaduhu sahihun in kana ibnu jabir huwa abdurrahman abdurrahman mai tabi ke fadi wannan isnadi hadisin ingantacce ne amma da sharadi in dan jabir din da aka ce ya ruwaito daga jabir din babansa in shine abdurrahman don jabir yana da yaya guda biyu akwai muhammad akwai abdurrahman duka suna ruwaitowa sai da abdurrahman ne hadisi bai da matsala amma idan muhammad ne kamar da wa amma idza kana huwa muhammadan akha abdurrahman idan shi muhammad ne dan uwa abdurrahman fa innahu da'ifun hadisi da'ifi ne saboda shi baya cikin malamai da ake karban hadisin su shi Muhammad din sai mai littafi ke fadi wa lam yatarajjah indi ayyuhuma muradu murad huna ba bai bayyana gare ni ba wanda ake nufi anan shin Abdurrahman ne ake nufi ko Muhammad ya sake fadi ya fadi wannan saboda kada tuje wani wuri ci baya ya ce hadisi ingantacce amma kuma gashi ah, Muhammad ne kuma malamai sun rauna na wannan Muhammad din sai kawo maka in Abdurrahman ake nufi ibn Jabir hadisi ingantacce ne in Muhammad ake nufi hadis da'if ya rage ga mutum ya je duba shi a binciken ce bai gano kowa a cikin 'ya'yan Jabir bai rawaito hadisi wannan hadisi وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار إمام الشوكاني شرح نيل الأوطار شيء إنها رواية لا مطعن فيها واتونا رواية باب أبن سوكا أولنت وتكيل شيء يغانو ɗaya daga waye ne a cikin waɗannan ƴaƴan watakila ya gano abdurrahman din ne ba jabir ba muhammad ba Sun kharrajtuhu fil irwa faraje ma littafi na fidda hadisin a irwa'ul ghalib in mutu yana so zai je duba hadisi mujalladi na uku a shafi na ɗari da sittin da hudu ولها طريق ثالث حديثي أكوي ينا دوت هنيا دبان أخرجه أحمد هنيا ta كينا من رواية عبد الله بن ثعلبة بن شعير وله رؤيا daga wani sahabi da ake kira sa'ala batu bin su'airin wa lahu ru'ya bi ma'ana ya ga annabi sallallahu alaihi in ka ji malwa hadisi sun ce wa lahu ya ga annabi amma kuma bai ji hadisi daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba walam yathbut lahu sama'un bai da hadisi ɗaya da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama hadisi mursal mursalus sahabi mursalus sahabi kuma a malaman hadisi ingantacce ne mafi yawa kamar yadda shi mai littafi zai fara fa huwa mursalun sahabiyyin fa huwa hujjatun hujja ne wa isnaduhu ilayhi sahihun wa qad wasalahu al-bayhaqi min hadithihi an jabir tunan shine wato akan wannan kenan a matsalan cewa ba a wanke mamaci hadisi na farko kenan ya yi takharijin hadisi na farko hadisi na biyu da ke nuni ba a wanke wanda ya mutu a fagen fama an abi barazata annan nabiya sallallahu alaihi sallama. kana fi maghazan lahu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wasu yaƙoƙi naci fafa Allahu alaihi sallallahu Allah ya bashi buɗe bi ba ya samu dukiya ta ganima فقال لأصحابه سي sai yake gaya ma sahabbansa hal tafqiduna min ahadin shin akwai wanda kuka rasa a cikin abokan tafiyan ku qalu na'am suka ce eh fulanan wa fulanan wa fulanan wani imana waye ne ba ku ganci a cikin tafiyan nan ba wanda kuka kaman an kaje shi baya cikin mu yanzu suka ce mun kaman bawa ne bawa ne ba wani sun matsala hal duna min ahalin ya sake banda nan kuma akwai wani da kuka tuna kun resa qalu la suka ce ba wanda muka tuna ba su tuna da wannan da annabi ke tambaya a kansa ba shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama lakinni afqadu julaibi ba sai dai ni ban ga julaibi ba wani sahabi mai karamin jiki ana kiran shi julaibi wanda a cikin wannan yaƙi ya je ya fama da wasu sai dai kashe mutum bakwai kafin su ma su kashe shi shi julaibib din to annabi shi shi yake tunani sai sai duka sabban hankalin su ya dauke daga wannan julaibib din so sai dai kowa ya faɗi wani daban da bai gani ba sai da shi to ni kuwa ban ga julaibib ba fatalubuhu ku je ku nemo mun ci fatuliba fi fil qatla sai gashi nan a wajen mutanen da aka kashe su an gano shi a wurin fawajaduhu ila jambi sab'atin qatalahum thumma qataluhu sai gashi a gefe mutum bakwai ya kashe bakwai su ma daga nan daga baya shi ma suka kashe shi ثم قتلوه فأتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم هو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيخزوم النبي دشي فوقف عليه سيطيع أكن قاوان شي ونن جليبيب دين فقال قتل سبعة ثم قتلوه يا كشي فكوي سأنن سكا كشيشي hadha minni wannan nawa ne wa shi kuma ni nashi ne wa hadha minni wa ana minhu qalaha marratayn aw thalath bi ma'ana wannan nawa ne ni ma nashi ne bi ma'ana ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji daɗi har ya jingina shi zuwa ga annabi cewa wannan nashi ne shi kuma wato na annabi ne sallallahu alaihi wasallam summa qala bi dhira'ihi hakaza fa basara annabi sai ya bude zira'ansa haka sai ya daga shi da wannan hannunsa guda biyu saboda mai karamin jiki ne to sai ce baya bukatan ma sawo makara hannunsa kawai ya isa ya dauke shi fa fasada qala qadahu ala sa'idaihi sai nabi sanya shi anan din sa shine sa'id laysa lahu sariru illa sa'idi nabi sallallahu alaihi wasallam bai da gado bi mana bai da makara sai damtsin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya rike su hannunsa kenan qala fa khufira lahu wa ubi fi qabrihi sai aka haga rami aka sashi a kabarinsa walam yuzkar gaslan ba wanke shi ba sai aka sashi a haka wannan shine dalili na biyu da ya nuna idan mutum ya mutu a iri wannan yanayi to ba sai a wanke shi ba imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan lafazin da muka dauko lafazin imam muslim ne wa tayalisi shi kuma dayalisi ya rawaito hadisin wa ziyadatan lahu qari da aka yi guda biyu sun qala bi zira'aihi da kuma ƙarin da yake kala ha marrataini na shi wannan at-tayalisi ne imam ahmad ma ya rawaito hadisi bai haƙi ya sake rawaito hadisi dalili na uku an anasin daga anas dan malik radiyallahu anhu anna shuhada'a uhud lam yughassalu wanda suka yi shahada uhud ba wanke su ba wa dufinu bi dima'ihim an binne su cikin jinanin su wa lam yusalli alaihim ghairu hamzata annabi bai musu sallah ba sai dai hamza kawai aka masalla ba wanke su ba sannan kuma ba musu sallah ba haka aka binne su imam abu dauda ya rawaito hadisi da hakim da tirmizi da kuma ibn sa'ad da baihaqi da imam ahmad wannan kenan kenan ya nuna ba a wanke mutumin da ya mutu a fagen fama dalili na hudu arabi kun ga wuri za mu tsallaka waɗannan takhriji kawai an abdullahi bin zubair fi qissati uhud wa istishhadi hanzala bin abi amir qala wannan hadisi kuma daga abdullahi dan zubair a kissan waɗanda suka yi shahada a uhudu kissan wato yin shahada na hanzala shi hanzala shi ne ake kiran kiransa gasilul mala'ika wanda mala'iku suka masa wanka a uhudu kenan qala shi abdullah bin zubair yake faɗi fa qala sallallahu alaihi wasallam inna sahibikum inna sahibakum taghsiluhu almalaika lallai abokin ku malaiku suna wanke shi fasalu sahibatahu inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ga abokin ku nan malaiku suna wanke shi ku je ku tambayi matansa me ya faru har malaiku suke wanke shi fa qalat kharaja wa huwa junubun lamma sami'a alha'i'a wato ya fita ne yana janaba lokacin da ya ji sauti firgishin sauti da ake cewa a fita je yaƙi ko wanka bai tsaya yayi ba haka ya fita shi yasa mala'iku suka wanke shi kafin a zo a ɗauke shi shi ake kira gasilul mala'ika fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidhalika gassalatu gassalatu mala'ika saboda haka ne mala'iku suka wanke shi imam ibn hibban da hakim da baihaqi suka rawaito wannan hadisi kuma isnadinsa imam ibn hibban ya inganta shi kuma imam baihaqi yake fari isnadi ne jayyid na'am sai dalili na biyar a cikin abin da ke nuni ba a wanke waɗanda suka mutu a yaƙi عن ابن عباس قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما واتو حمزة يا mutu anan nan yaƙi ɗan abdulmuttalib da kuma hanzalata bin rahib dukkansu suna da janaba kenan ba hanzalata kawai ba har da hamza shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما شيسا نقا ملائكو سنا musu wanka kenan ba hanzala ba kawai aka ma wanka hadda hamza shi ya mutu shi a lokacin yana da janaba imamu tabarani a littafinsa al-kabir ya rawaito hadisi kamar yadda imamu haithami yake faɗi a majma da kuma hakim ya rawaito hadisi duna zikiri hanzala shi bai ambaci hanzala ba hamza kawai ya ambata a hadisinsa وقال إسناد صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فأصاب ما للتافي كيف دي إمام حاكم سجي حديثي ني وندي كي إنغنتشي أما إمام الذهبي تي آآ kuma abin da ya faɗa din yayi daidai in ji mai littafi ba haka bane lakin lahu shahidun mursalun qawiyyun akhrajahu ibnu sa'ad sai dai hadisi yana da wanda yake mara masa baya amma hadisi mursali kuma mai karfi wanda ibnu sa'ad ya rawaito shi anil hasan al basri marfu'an mithluhu daga hasan al basri irin wancan hadisin qultu in ji mai littafi kenan wa sanaduhu sahihun rijaluhu kullum thiqatun shi isnadi ingantacce ne mazajin da ke isnadi dukkan su wato amintattu ne wa fihi الرازي رد على الحافظ واتو أكوي رد أكن ابن حجر فإنه وصفها الحديث ibn abbas a malaman hadisi ko lokacin da je ana ce al kawai ba faɗi wata suna ana nufin Ibinu hajar ba kowa ba kamar yadda malaman tawili ko fikirin kaji suna ce qala shaykhul islam suna nufin Ibinu taimiyya. amma kace al-hafiz a bangaren hadisi to ana nufin Ibinu. hajar shi yasa nan da ya fara qala wa raddun ala al-hafiz bai kawo ibn hajar ba irma ake nufi a nan wurin to kullum aka ce hafiz ibn hajar haka a bangaren mustalahul hadith kuma aka dauka aka ji ana ce shaykhul islam to nan ma ibn hajar din ake nufi shaykhul islam ba ana nufin shaykhul islam ibn taymiya ba saboda kowane malamai suna da wato bangare da suke dauka sai dauki malami wanda suke kiran shi da wata suna wanda ya shahara a nan da an jan faɗi wannan sunan da shi ake nufi ba wani ba a wannan bangare to fa innahu wasafa hadith ibn abbas bil gharaba shi hafizu kenan ibn hajar ce ya sifanta hadisi ibn abbas cewa hadisi ne gharib li'annahu ذكر فيه hamza domin an ambaci hamza a cikin hadisi wannan hadisi da muke karantawa sai hadisi ne garib don shi a wurinsa a lokacin da ake ce wanda mala'iku suka wanke babu hamza ciki kawai hanzala aka sani to ce annan hadisi ibn abbas hadisun gharibun ne ma annahu qala fi sanadihi innahu la ba'sa bihi in ji ibn hajar kenan ce sanadin hadisin babu laifi hadisi ne wanda za a iya aiki da shi kama hakahu shaukani anhu fa zahiru anna al hafiz rahimahullah lam yakif ala hadha ash-shahid wal tariki fadi mafi bayyana shine ibn hajar bai karanta ba to bai ga wannan hadisi ba واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم شروعية غسل الشهيد الجنوبي هو ما ذكره الشافعي ولتمشي كسني da yake faɗi har ma wanke na ba ba ba wajibi bane a wanke shi matsalan shine wato abinda huwa ma zakarahu ash-shafi'i abinda imam shafi'i ya ambata wa gairum da wani su annahu law kana wajiban da wajibi ne a wanke mai janaba bayan ya mutu in a fagen ko da a fagen fama ya mutu law kana wajiban lama sakada bi kasalil malaika da wanke malaiku kawai bai isar ba saboda shi wankan janaba abu ne ta abudi na dan adam ba wai na malaiku ba to wal amara annabi sallallahu alaihi bi ghasali ji imam shafi kenan da annabi yayi umurni a wanke su din لأن al منه bihi domin ana دومين aikin أبن ne kawai ba wai maganan wankan wani abu ne daban ba to wancan kuma bai dauke wanke sunar janaba inda wajibi ne kenan ba wajibi bane wanke sa sai ke fari unzur al majmu ka mutu yana iya duba al majmu na imam na shaykhul islam da kuma nailul awtar na imam ash-shawkani domin karin bayani akan wannan mas'ala cewa idan mutum ya mutu a fagen fama ko da yana da janaba ba za a ce bari a sa wankan janaba shi kam daga nan a bar wankan gawa shi kenan ba ko da da janaban a a haka shine wanda ya fi bayyana wanda ya fi shahara kuma wanda fi inganci daga maganganun malamai na'am insha Allah za mu tsaya a nan gobe Allah ya kai mu sai mu tashi daga takfinul mayyiti yi ma mace likafani wani irin likafani a ake yin su shine abin da za a tashi a nan insha Allah a gobe Okay. Okay, wanka kawai normal wanka. Eh, wanka kawai. Na'am. Hmm. Na'am. idan na'am ya biya shi na'am Thank you. أنا أصلي متون هكا مسألة الخير يقولي شيء أن شن ذا ساش ذا باش أي با يباش بني ذي يقولي تأمم متون مسلمي أن صلى الله عليه وسلم من صنع لكم المعروف كوف كافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك جزاك الله خيرا idan mutum ya yi maku alkhairi ku saka masa da alkhairi kuma idan ba ku samu wani abu da za ku saka mai ba ku ji Allah ya saka da alkhairi domin wadan shi ne sakawa to ba matsala mutum iya yi maka abu ka mai ka gode ka gode ka ji nuna jin daɗi da farin ciki amma kuma bai in ya baka don Allah bai kore wannan ladan tashi da zai samu wurin Allah madaukin sarki eh, yanzu kai wanda aka ba ne shine wajibin ka kai wannan ake umurtan kai godiya shi ba ya baka bane don kai godiya to in baka yi godiya ba normal na mutane ana so idan mutum ya maka alheri ka nuna ka gode idan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a kodake hadisin bai inganta ba ana cewa an wato sa a zukata cewa son wanda yake kyautata musu da kuma ki wanda yake munana musu haka yake a al'adance to don da yake kyautata maka in baka nuna kana son shi ba shi kuma zai ji daɗi ba ka abin da ake kira mai da hannu agogo baya kenan to ba a son haka ba ɗabi'a bane ta musulunci musulunci yana son mutum ya maka abu ka yi farin ciki kuma ka nuna ka ji daɗi shi kuma sai kara jin murna ko sai ya kara maka ko da dan riga ya baka ya ga ka sawo ta zai ji daɗi na'am bai hana kuma samun ladan shi da zai samu in dai don Allah ya baka na'am na'am kai bayani kan cewa idan mutum ya gawa na'am na'am me ake nufi ba dan na'am kasar ne

sallar ta yi ka zo sai ka kwanta ka yi ta bacci ana sallah kana baccinka ka huta sosai <laughs> alhamdulillah eh, ba ramuwa ka yi abin da Allah ya ɗora ake kai shi kenan to ko ka zo ka samu ba a yi sallar la'asar a kaduna ba kai ba abin da ka riga ka eh, abin nan sauke abin da yake cin da an ce za ka yi jam'i ta gadi mai kai kenan ba matsala insha Allah eh, tambayanka na biyu me ne ma na fata eh okay abinda mutum kada na gane abinda mutum wata rana akan mutane ai wani yana da wani aibi a jikinsa wanda kila ba a taba gani ba wani wanda ba matan shi ba kila ba ta ba wanda zai san wannan abun sai kai da ka zo kila za ka wanke za ka iya gani sai gaje kai ta yada mu mutane a ah, wane nan a ce haka ke dama kai akwai kaza tare da shi to wannan shine ake so a boye ne ko ka je irin wani wari daga jikinsa ba tare da ya ya mutu yau ka jere wani wari ka zo kai na ta fada ai sai da na wanke eh, hannuna kusan so goma da sabulu wari bai tafi ba kaga wannan haibi ne wanda wani bai so ya ji wannan kuma alhali ba haka yake ba irin wannan duka abubuwa ne da ba a so a faɗe su an gane duka wannan ba a so a faɗa duk abinda mutum ya gani ya ɓoye ya yi rufe bakinsa sai samu wannan ladan irin su ake magana na'am na'am bari ga mu haka na'am

ok kai ka bi shi ka kuyi yi a zahar eh oh, ya bi ka kai ma ba abin da zai hana ya bi ka ba abin da zai hana al'asul akan abu in ba an samu hani ba ba ka iya hana mutum an gane ba abin da zai hana tunda kai za ka bi shi shi kuma zai iya bin ka ba matsala insha Allah eh wa alaikum salam na'am bari mu ina na'am cewa idan mutum ya wace gawa eh na'am na'am okay eh mai a littafin ne wanda ya dauki ya wanke gawa yayi wanka wanda ya taimaka aka dauko gawan daga inda sake zuwa inda za a kai ta shi ya wanke hannunsa eh wannan shine akwai wanda ya wanke ya wanka wanda ya ɗauke kuma ya yi wanke hannunsa na'am na'am na'am eh na'am eh akwai eh. sai an ba mu je wurin ba tukuna yanzu muna mun gama wanka za mu shiga likafani to in kana bi za ka ji daya bayan daya insha Allah na'am eh na gawa na'am na'am ya zo yi wanka na'am na'am Eh, in dai sun iya wankan su yadda shari'a ta ce wanka ya yi amma abin da aka fi so makusantan mutum su za su wanke shi abin da aka fi so kenan na'am na'am eh in sun yi a basu eh sun gama wanka bi ma'ana kuɗi ko a basu eh su aiki su kenan wanke gawa su biya su ba matsala za a iya yi na faɗa a satin da ya gabata da ɗauko gawan da wanke ta da matalik kabari da haka kabarin duka za a iya jinga da mutum ya ba shi kuɗi amma ya sani wannan ladan da aka ambata ba zai samu ba amma kuma ba laifi ya yi ba fa sai dai ladan ne da ake nema wanda ake so a samu ba zai samu ba amma ba wai ya yi laifi ba ba matsala in aka yi haka na'am alaikum sallah na nafila bayan hada sallah kai baka hada ba eh sai ka fita sai ka sake dawa da eh, za ka yi nafila a tahiyatul masjid kowane lokaci ka shiga masallaci kowane lokaci ka daga istithna'i inda kana da alwala ka daga sauna sai ka yi raka'a biyu kowane lokaci kawai shikenan kaga ba wani tambaya in kaza in kaza ne kowane lokaci in mutum ya shigo masallaci da alwala to sai ya yi tahiyatul masjid shi yasa annabi ya yanke har hudu ba yake gaya ma wani ka tashi kai sallah tahiyatul masjid din da baka ba da nuna wajibi wajibcin ci tahiyatul masjid kai malamai da suke ganin sa wajibi ne ma sosai sosai wanda su sun dauka in baka yi ba kai laifi kenan wanda suke dauka wajibi ne wasu kaje a sunna ne mai karfi Tun tunda har yasa annabi ya yanke hudu ba ya sa wani yayi da bai yi ba to ba garamin abu ne zai sa yanke hudu ba wanda aka ce ba a so ma wuti yayi magana to sunna ne mutum ya shigo masallaci kowane lokaci in ba ka ba ka je ba da niyan zaka je dawafi da ihrami to nan yanzu ba wai rakatul tayatul masjid zaka yi ba dawafi shine kai so wannan masallaci amma in ba masallacin Ka'aba ba duk masallacin da ka shiga da alwala to kada ka zauna kowane lokaci sai kai wa'annan rakawoyi guda biyu na'am hmm. in isha'i ta yi ba eh kamar yanzu isha'i ta yi za ka yi shafi da ka, amma daga lokacin da aka sallame ai isha'i ba ta yi ba to ba za a yi shafa'i da witiri ba sai lokacin isha'i ta yi an gane ita shafa'i da witiri shigowa ta shine shigowa lokacin isha'i daga har zuwa fito alfijiri na'am musamman mu ce witiri ba shafa'i ba shafa'i raka'a biyu biyu ne yanzu haka zaka iya yin shafa'i ba matsala shafa'i shine raka'a biyu wanda ake yi ko bayan magariba in kai kayi shafa'i bayan isha in kai biyu kayi shafa'i don shine ma'anan ashaf din wannan witrin shine lokacin sa bai sai bayan boyewan shafa'i na'am alaikum assalam amma su nan da ya zo ba wai ya bayar wani akan cewa Allah ya bashi bukatunsa eh, hmm, to ba dole bane ai do yayi sadaka biya masa bukata ya har ko mutum ya san wannan to kuma mutum zai yi sadaka yayi ne kawai don neman yardan Allah din don shine as-sadaqa din ai ba wani don wani ya samu ya ji daɗi a samu abin nan yardan Allah ba sarki ba don a biya maka bukata ba in kana idan a biya maka bukata ne to shi kenan in ka samu bukatan ta biya ka samu ga nan ma ba yi don Allah ba ne kenan shi nike nufi ya yi wajen Allah kake neman bukata sai ka ɗauki sadaka ka ba wani wani irin kaman sadaka haka eh. wani hmm. na gane eh, to ai kaga wannan ba wai yayi don Allah bane yayi ne don a biya shi kudin sa na kongila eh to yayi sa a biya shi alhamdulillah in aka biya shi shikenan ya samu sadakan da yayi ladan sadaka don annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani aikin da za a bada ladan illa maftugiya bihi wajh Allah sai wanda aka yi don Allah kuma aka nemi yardan Allah ba don wani abu daban ba duk abin da mutum zai yi yayi kokari ya yi shi don Allah in kai don Allah ne to nan ne sai kai tawassuli ka nemi biyan bukatanka kun ga mutanen da suka yi aiki su uku din nan kowannen su yayi tawassuli da ikhlasin da yayi a aiki shi yasa aka biya musu bukatunsu ba wasu bane don biyan bukata to kada mutum ya don biyan bukata yayi da ikhlasi to sai kai tawassuli da wannan ikhlasin da kai a wannan aiki kaga yanzu wannan aikin ba ikhlasi a ciki zaka ce ya Allah don aikin da nayi don ka ikhlasi da ni a'a don ka samu naira da ya magale a wani wuri <laughs> ko to kaga wannan ba ikhlasi ba eh, illa ma kana khalisan lillahi wa bihi wajha Allah sai ya zama khalis kuma an nemi yardan Allah to daga nan mutum yana da dama ya tawassuli da wannan aiki amma ya yi dawo abu kuma ya yi tawassuli don ba ba ba ba abin nan eh na'am kullum mutum ya gogare aiki don Allah kullum shine babban abu don sharadi na karban aiki kenan al ikhlas sharrin farko na biyu kuma mutaba bin annabi wajen yin aiki shine abu guda biyu in aka rasa daya ba wani aikin da za a karba wurin Allah wa alaikum salam mutane da wasu maka shi da zai yi kudu ko abokan ba wata ka'ida ya danganci kawai yanayin yadda sauƙin wankewa ko wani abu mutum ɗaya zai iya wankewa inda sauƙi in kamar yaro ne karami ko wani abu haka ko kuma akwai wani wuri da aka sa shi wanda ka iya juya shi kai kaɗai zai iya ba ka'ida cewa mutum kaza ko kaza ba wannan ka'ida don gwargwadon yadda za su iya samu sauƙin wanke mutumin mutum uku mutum hudu za su iya wankewa na'am ba matsala alaikum salam eh ai mamu ya zama wata sallah yanzu kuma ya sallame kuma yanzu to shi kuma wannan din sai ya zama liman kaman wanda ka samu yana rama sallah ba za ka iya bin shi ba abakar wa mabakar wa ne ka ce gumi na'am ok a za ka iya zama shi yana amfani da fatawar littattafan malikiya na fidiyo amma hadisai da ya sun tabbatar da haka jabir ya zama mamu kuma ya zama liman to ana iya yi annabi sallallahu abin nan din ga duba sallolin da ake yi na sallolin salatul khawfi ba matsala akan wannan na'am na'am eh zai iya eh ya je gida sai isu ko kuma kamar yanzu sai isu da aka sallame magariba sai na magariba yanzu sai yi na isha'i zai iya yi na'am eh yana tambaya akan arrawati guda sha biyu wanda in mutu ya kiyaye su banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gida masa gida a aljanna raka'a biyu kafin asubahi raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azahar lasar babu before ko kuma after magariba bayan sa biyu bayan isha'i biyu goma sha biyu man hafaza alaiha faridatan min ghairi taqawwa min ghairi farida wajen riwa imam muslim bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna su ake kira arrawatib sunanur rawatib wanda suke ko kafin ko kuma baya na sallah na'am sai mu tagaita saboda lokaci ya ta mutane wanka su yi hatsari na'am na'am mm, yanayin abin da aka samu ne ma malamai da yawa su yi bayani akan yadda ake wanka ne shi yasa ake so wanka ne wanda ya sun fiƙi wanka shine ya kamata ya yi wanka ta gwargwadon abin da za a iya wankewa gwargwadon abin da aka samu na me game a eh. shi sai a ba su wani abu a shi yana nufin a wurare akwai wuraren da su suna zaune masu wanke gawa an san su da mutu ya mutu kawai za a je a nemo su sanannu ne amma akwai mata akwai kuma maza abin da yake tambaya a kai kenan eh na'am eh shi muke nufi za ku ba su hmm. Nisa amma an biya su shi ne maganan an biya su ai a'a ai da sai kawai su ce ba sa bukatan komi su ne don Allah shi kenan la nuridu minkum jaza'an wala shukura da abin da ya kamata su yi kenan sai su samu wancan ladan ko da ba su nema ba in an biya sun karba shi kenan yanzu in ka kula sai ga sana'an sa kenan bai da wata sana'a in ba wannan ba ko watakila ya kullum ana mutu yana na yana jira ya je da ya ga wani <laughs> yana so ya ji wani ya mutu astaghfirullah <laughs> in ji likita wai a lafi rashin lafiya amma dai kada a mutu don ba yi rashin lafiya na zai samu kuɗi dan wanda ke da asibiti ce a dai rashin lafiya amma kada a mutu ba <laughs> Allah ya kiyaye akwai wani mutum yake fashi a nan da an san shi wajen da gel 1 dan ibra a nan daidai inda kasu yake akwai to muna zaune ta a wurinsa wata rana da ni da wani baffana sai masa wani abu sai bafana ke cewa oga Allah ya saka da alheri musulmi ne ibra Allah ya saka da alheri oga bai ji ba sai da ya faɗi su uku sai taba shi sai ba haka zaka faɗa ba sai Allah ya kawo taya sai ce oga Allah ya kawo taya ce amin umar amin umar sai da faɗi amin sau uku <laughs> kaga shi inda wani ya yana zafi taya ta yi fashi shi kuma kan ne da hadisa sai da ya faɗi amin sau uku to kaga wannan alheri shi ba shi ne damuwansa ba taya ta yi fashi kawai a kawo استغفر الله نعم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وليك رجل الأمر